أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na biyu wato shirin rana a yau laraba da ni suno sunti zan jagoranci ragamar shirin. Bayan sauraren cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum inda halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sanu sunti da farko muhimman kanunsu. Duniya na ci gaba da yin Allah wadai da mummunan cin zarafin da ake yi a birnin alfashir na ƙasar Sudan, tare da jaddada buƙatar hanzarta tsoma baki kan lamarin. Jakadan Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya ya jaddada cewa dole ne a ɗage takunkumin da amurka ta kakaba wa cuba nan take sojojin mamayar isra'ila na ci gaba da karya yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a gaza ta hanyar kashe falasinawa da dama yanzu kuma ga cikakkun labarun nan mummunan cin zarafi a birnin alfashir na kasar sudan ya haifar da tofin alatsi ne da allah wadai daga al'ummomin kasashen duniya da na cikin gida kisan gilla da laifukan da ake aikatawa kan fararen hula a alfashir arewacin darfur sun janyo allah wadai daga majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam yayin da gwamnati da hukumomin yankin ke musanya zarge-zarge game da musabbabin bala'in da kuma nau'in da ke kan al'ummar duniya ana ci gaba da allah wadai da kasashen duniya na ciki da gida game da take haƙƙin da rundunar kai ɗaukin gaggawa ta rundunar kai ta dakarun kai ɗaukin gaggawa ta aikata kuma har yanzu take aikatawa kan fararen hula a alfashir arewacin darfur kwamishinan 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da cewa alfashir yana fuskantar take haƙƙin ɗan adam da ba a taɓa gani ba yayin da mai magana da yawon gwamnati ya ɗora alhakin rashin ɗaukar mataki kan abubuwan da suke faruwa a birnin da kuma rage muhimmancin ƙoƙarin da ƙasashen duniya ke yi yana mai jaddada cewa sun kai son kai na, na wasu ƙasashe ya taimaka wajen ƙara ta'azzarar rikicin da kuma haifar da abin da ya bayyana a matsayin kisan gilla a alfashir. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta yi Allah wadai da hare-haren da ake kai wa fararen hula a Sudan. kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ismail baka'i ya bayyana damuwa game da rikicin makamai da ya barke a alfashir babban birnin jihar darfur ta arewa a sudan yana mai allah wadai da lalata kayayyakin more rayuwa da kuma kisa fararen hula marasa laifi a birnin a cewar wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen iran ta fitar a yammacin jiya talata Baƙa'i ya nuna damuwa game da rikicin makamai da ya ɓarke a alfashir babban birnin jihar darfur ta arewa a sudan yana mai allah wani da lalata kayayyakin more rayuwa da kuma kisan fararen hula marasa laifi a birnin Baƙa'i ya gargaɗi game da ɗaukar matakai masu hatsari da nufin ƙara raba sudan yana mai jaddada buƙatar girmama ikon mallakar ƙasa da kuma cikakken yankin ƙasar 'yancin ƙasar sudan jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya ya jaddada cewa dole ne a ɗage takunkumin da amurka ta ƙaƙaba wa cuba nan take jakadan iran kuma wakilin dindindin a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irawani ya jaddada cewa dole ne a ɗage takunkumin da aka sanya wa cuba nan take ba tare da wani sharaɗi ba. ya bayyana cewa kawo ƙarshen waɗannan matakai ba wai kawai zai samar da sauƙi ga al'ummar cuba ba ne har ma zai aika da saƙo mai haske da yanke hukunci ga duniya zuwa zamanin tilastawa mulkin mallaka da rashin adalci na tattalin arziki ya ƙare irawani ya jaddada cewa a ranar talata a lokacin taron majalisar ɗinkin duniya da aka keɓe don tattauna ɗage takunkumin amurka kan cuba cewa jamhuriyar musulunci ta iran ta ki amincewa da manufofin bangare guda na matakan tilastawa da amurka ta ɗauka kan ƙasashe masu 'yancin kai jakadan iran ya yi nuni da cewa waɗannan manufofin ɓangare guda sun saba wa dokokin ƙasa da ƙasa sun dogara ne akan girman kai da rashin haɗin kai suna kawo cikas ga haɗin kan ƙasa da ƙasa suna kawo cikas ga tsarin duniya kuma suna lalata ruhin yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya masu saurare kada sha'a sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran Jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman kan kare haƙƙin bil'adama a yankin Falasɗinu ta soki shirin Trump kan Gaza tana mai jaddada cewa yana daga cikin mafi munin cin mutunci da ta taɓa gani a rayuwarta. Jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman kan kare haƙƙin ɗan adam a yankin Falasɗinu, Francesca Albanese ta bayyana shirin zaman lafiya na shugaban amurka donald trump a gaza a matsayin mafi munin cin zarafi da ta taɓa gani a rayuwarta tana mai tabbatar da cewa shirin ba shi da haƙƙi na shari'a da na ɗabi'a albanis ta bayyana cewa ba ta ga ba ta da imani da tsarin siyasa na yanzu da ake shirin aiwatarwa a gaza. tana mai karawa da cewa ba za a iya gina yarjejeniyar zaman lafiya bisa karya dokokin ƙasa da ƙasa ba kuma ba ta amince da mutanen da ke da alhakin gudanar da wannan tsarin ba tana mai nuni da cewa gwamnatin mamayar isra'ila ba ta son ci gaba da zaman falasinawa a gaza tana mai bayyana cewa wannan matsayi ya kasance bayyananne tsawon shekaru a cewarta a wata hira da jaridar ifaifa ta birtaniya falasinawa da dama ne suke ci gaba da yin shahada sakamakon ci gaba da kai hare-haren zalunci kan ziren gaza da yahudawan sahayuniya ke yi an kashe fararen hula da dama wasu kuma sun jikata yayin da sojojin mamayar isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare ta sama a yankin gaza tun jiya da daddare wanda hakan ke keta yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta majiyoyin lafiya sun roto cewa adadin waɗanda suka mutu sun ƙaru zuwa sittin da biyar tun jiya da daddare har zuwa wayewar garin yau laraba ciki har da sha takwas daga birnin gaza da arewacin yankin gaza arba'in daga tsakiyar yankin gaza da kuma bakwai daga home yunus majiyoyin yankin sun ruwaito cewa jiragen yakin sojojin mamayar isra'ila sun kai hare-hare kan wani tanti a sansanin 'yan gudun hijira na insan da ke gabashin asibitin shahidai na al'aqsa da ke dira albala inda suka kashe falasinawa biyar ƙarshen labarun duniya kenan. To bayan da aka mashan labarun duniya sai shirye-shiryenmu ne da kullum da suka hada da shirin kokon san mu koyi harshen farsanci mu leƙa guna masu saurare don matasa kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau laraba 29 ga watan oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da bakwai ga watan da ula na shekara ta 1447 hijira Mariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 300 da sa gabata a rana irin ta yau 29 ga watan oktoba na shekara ta 1922 jam'iyyar fascism ta Benetton mussolini ta sami nasara a babban zaben da gudanar a kasar italiya mussolini ya kasance dan jarida ne kafin yakin duniya na daya sannan kuma shekara ta 1919 ya kafa jam'iyyar siyasa ta fascism a shekara ta 1922 sarkin kasar italiya na lokacin ya naɗa shi a matsayin firaministan kasar musulini ya samar da wani tsarin ci gaba na kasar italiya na tsawon shekaru 60 amma yaƙe-yaƙen da ta shiga a cikin ƙasashen afirka da kuma yadda ta shiga yaƙin duniya na biyu inda ta kasance bangaren da ke goyon bayan jamus da kuma murkushe masu adawa da salon mulkin musulini a cikin kasar ta italiya dukkanin waɗannan abubuwa sun taro sun sanya dukkanin shirye-shiryensa sun rushe sannan kuma bayan nasara da aka samu a kansa a yakin duniya na biyu sarkin kasar italiya na lokacin ya sauke shi daga kan mukamin firaminista sannan kuma ya kama shi aka gurfanar da shi a gaban kotu a shekara ta 1945 sannan aka yanke masa hukuncin kisa an kuma zartar da wannan hukunci ta hanyar harbe shi da bindiga yana ɗan shekaru 62 a duniya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 200 da suka gabata a rana irin ta yau 29 ga watan Oktoban shekara ta 1923 Kamal Ataturk Mustapha Kamal ya zama shugaban ƙasar Turkiyya bayan faduwar dalar Usmaniya a ƙarshen yakin duniya na ɗaya. kafin wannan lokacin da dole usmaniya ta share shekaru 623 tana iko da kasashen musulmi da na larabawa masu yawa a shekaru 15 wanda ya yi yana iko da kasar turkiya mustapha kamal ya yi kokarin shafe alamu na addinin musulunci da kuma mai gurbin su da al'adu na turawa wannan halin ya ci gaba har bayan mutuwarsa a shekara ta 1938 kashi 99 cikin 100 na mutanen kasar turkiya musulmi ne sannan kuma kasar tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 780 kuma tana makwabtaka da ƙasashen iran syria iraki armenia kazakistan bulgaria da kuma girka masu saurare ko kun san cewa shekaru 69 suka gabata a rana irin ta yau 29 ga watan oktoban shekara ta 1956 yahudawan sahiyoniya suka aikata wani mummunan kisan kiyashi a kan farisina da suke zaune a ƙauyen kafar kasim a wannan ranar da ta zo daidai da ranar fara kai hare-hare na wannan gwamnati ta yi yahudawan sahiyuniya a kan kasar masar sojin gwamnatin sahiyuniya din sun shelanta dokar soji a ƙauyen kafar kasim tare da kashe akalla falasinawa maza da mata da ƙananan yara da suka kai 49 waɗanda ba su ci ba su gani ba tare da jikkata wasu da dama bayan 'yan watanni da faruwa wannan lamari ne al'ummar falasdino suka yi zanga-zangar nuna adawa da kisan gillan da aka yi wa mutanen ƙauyen kafar kasim kuma gwamnatin yahudawan sahiyuniya da ke mame da birnin kudus ta tilasta wa wasu daga cikinsu waɗanda suka aikata wannan aika-aika bayyana a gaban kuliya amma dukkanin waɗanda aka samu da laifi wajen aikata wannan mummunar ta'asa a wannan shari'a an yi musu afuwa a shekara ta da 1960 ta'addanci da kisan jama'a sun kasance abubuwa masu sauƙi na aikatawa ga yahudawan sahiyuniya domin mamaye dinu ta'addanci da kashe jama'a sun kasance abubuwa masu saukin aikatawa ga yahudawan sahiyoniya domin mamaye falasɗinu ta'addanci da san gilla da aka yi wa falasɗinawa bai taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya da kuma tabbatar da tsaron gwamnatin yahudawan sahiyoniya ba bilhassali ma irin waɗannan munanan ayyuka na yahudawan sahiyoniya ne suka ƙara tsananta ƙiyar falasɗinawa ga yahudawan wanda kuma wannan shine tushen ƙiyayyar da ya zama a cikin zukatan falasɗinawa ta da bayan shekaru 76 na kisan gilla da ta'addancin isra'ila mai falasinawa ta shiga wani sabon mataki na yin fito na fito da sojojin yahudawan sayuniya kuma sun sanya gwamnatin yahudawan a cikin hali na rashin tabbas akan haka ne suke huce haushinsu akan mata da kananan yara a yankin zirin gaza da sauran yankunan falasinawa da suka mamaye a yammacin gabar kogin jordan kisan da isra'ila take wa falasinawa ba sabon lamari ba ne ga falasinawan da kuma waɗanda suka san abin da ya faru a tarihi akan haka ne ma 'yan gwagwarmaya suke kafa hujja da cewa farmakinsu na guguwar a ƙasa bai kai ko kashi ɗaya cikin ɗari na irin ramuwar gayyar da ya kamata falasɗinawa su yi akan yahudawan sahiyuniya ba idan aka kwatanta da irin laifuka da kuma ta'asar da isra'ila ta aikata akan falasɗinawa a yankin zirin gaza ne ko gaba da yammacin kogin jordan da kuma birnin kudus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 mai masu jagora a tafiyar da suke zuwa lardin isfahan to a yau ma dai muna cikin jin irin wannan tattaunawa da ke gudana ne a tsakanin su inda a yau za su je wasu daga cikin wurare waɗanda ake sana'antar da wasu abubuwa da suka hada da karafuna da dai sauransu wanda muhammad ɗaya daga cikin abubuwan da suka birge shi shine yadda ya ga manyan kamfanoni da kuma yadda masu gudanar da ayyukan waɗannan kamfanoni suke matuƙar kwazo domin cire da ƙasarsu gaba sai kasance tare da mu amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da zamu amfani da su a cikin shirin kamar haka. امروز یو ما آشنا می کنیم زمو بینه کو سنر صنعت انتاوا استان لردی هنری نه تاریخی نه تاریخی من فکر می کردم نی دا اینا زتن با این حال دهکا صنعتی نه صناعه قطب صنعتی babbar cibiyar masana'antu. کارخانه masana'anta بزرگ babba مجتمع صنعتی kamfanin sana'anta Zobe Ohan. Kamfanin Zobe Ohan. Alo be Bugu da ƙari. Ohan. Baƙin ƙarfe. Mahsul. Abin samarwa. Mahsulot. Ababen samarwa. Fulod. Alminiyan. Digar. Na daban. آن تولید می شود انا سامردشی هر سال کوت شکره بیشتر از پیدا بیش از سمدا دو میلیون میلیون بیو پنج میلیون میلیون بیر تون تن بزرگترین مپی گرما فولاد مبارکه کمپنن فولاد مبارکه جنوب غربی کدو ما آن واقع است شی یکی تولیدات abubuwan da ake samarwa. چقدر؟ gwargwadon yaya. Anvo. Nau'o'i. Felez. Ƙarfe. Felezi. Na ƙarfe. On tolid mikonad. Shi yana samarwa. To madalla, an dai saurari kalmomin da za mu yi amfani da su baki ɗaya a cikin wannan shiri. To kafin mu je ga tattaunawar da tarjamata sai an fara sauraronta a cikin harshen Farisanci. امروز shomara ba san'at ustan Isfahan اصفهان آشنا می کنیم. فکر می کردم اصفهان فقط یک استان هنری و تاریخی است. درست است با این حال این استان یک قطب صنعتی ایران نیز هست پس امروز به یک کارخانه بزرگ صنعتی می رویم بله اکنون با هم به کارخانه زوب آهن اصفهان می رویم محصولات این کارخانه چیست؟ در این کارخانه علاوه بر آهن، فولاد و چند محصول دیگر نیز تولید می شود. این کارخانه هر سال بیش از دو میلیون تن محصول دارد. اینجا بزرگترین مجتمع صنعتی ایران است؟ خیر، مجتمع فولاد مبارکه بزرگترین مجتمع صنعتی ایران است. مبارکه مجتمع فولاد مبارکه هم در استان اصفهان است؟ بله مجتمع فولاد مبارکه در جنوب غربی شهر اصفهان واقع شده است تولیدات کارخانه فولاد مبارکه چقدر است؟ کارخانه فولاد مبارکه هر سال بیش از 5 میلیون تن انواع محصولات فولادی و فلزی دیگر را تولید می کند. تونز کما گاید دوان تنواتا گدانا تارده ترجمه از کن هرشن حوصا گره ابنده می جاگورن که چه و محمد. شما را با صنعت استان اصفهان آشنا می کنیم. ایو زمی مکو بیانی اکن صنعو این لردن اصفهان. فکر می کردم اصفهان فقط یک استان هنری و تاریخی است. در این از تن اصفهان لردینه کوی نا ایکن فساها تاریخی. درست است. با این حال این استان یک قطب صنعتی ایران نیز هست هکنی گمی ده هکن وانا لردی ببر چی بیاچی تا انتو ایران پس امروز به یک کارخانه بزرگ صنعتی می رویم ایو زمو تپی و تا ببر انتا؟ بله اکنون با هم به کارخانه زوب آهن اصفهان می رویم. ای ینزو زمت تپی تاره زوا کمپنن زوب آهن نه اصفهان محصولات این کارخانه چیست؟ ودنه ابو نه ونن کمپنی یکی samarwa در این کارخانه علاوه بر آهن فولاد و چند محصول دیگر نیز تولید می شود. این کارخانه هر سال بیش از دو میلیون تن محصول دارد. wannan masana'anta banda bakin karfe tana samar da wasu abubuwa na daban wannan masana'anta tana samar da abubuwa da suka kai ton miliyan biyu a kowace shekara اینجا بزرگترین مجتمع صنعتی ایران است؟ wannan ita ce babbar masana'anta a Iran? خیر مجتمع فولاد مبارکه بزرگترین مجتمع صنعتی ایران است. a'a kamfanin fulade mubarake shine babban kamfanin ƙarafa a iran مبارکه مجتمع فولاد مبارکه هم در استان اصفهان است مبارکه کمپنن فولاد مبارکه ما الاردن اصفهان یکی؟ بله مجتمع فولاد مبارکه در جنوب غربی شهر اصفهان واقع شده است ای کمپنن فولاد مبارکه yana kudu maso yammacin birnin isfahan ne تولیدات کارخانه فولاد مبارکه چقدر است؟ abubuwan da wannan kamfani na fulade mubarake yake samarwa sun kai gwargwadon yaya. کارخانه فولاد مبارکه هر سال بیش از 5 میلیون تن انواع محصولات فولادی و فلزی دیگر را تولید می کند. کمپنین فولاد a kowace shekara yana samar da nau'o'i na abubuwa na ƙarfe da suka kai ton miliyan biyar. madalla an je da wannan tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da kuma waɗanda suke tafiya tare da shi da kuma wanda yake maso jagora ya ji dai cewa kamfanin falade mubarake ɗaya ne daga cikin manyan kamfanoni waɗanda suke samar da abubuwa na ƙarafa a cikin iran idan ta wannan ɓangaren nema kamar yadda mai masu jagoran ya bayyana masa wannan shine kamfani mafi girma da ke isfahan da ma baki daya da ke samar da waɗannan kayayyaki na karafa. to da ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai allah ya mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da ci gaban tattaunawar da ke gudana a tsakanin su kamar kafin lokaci a mutum dukkan wanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama kudusiyan da kuma malama julai da shirin afefe ne abdullahi salihu fata alheri tarbe mu a shirin mu na gaba. koma noma. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo. To a yau shirin namu zai yi dubi ne akan bukatar da ƙasashen Afirka suke da ita a taron kare muhalli na duniya da yake tafe da kuma wato yadda suka haɗu a ƙasar habasha domin ganin cewa bakin su ya zo ɗaya kan waɗannan bukatun da za su gabatar da su a yayin taron da za a yi nan gaba a ƙasar brazil da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana fiye da jami'ai dubu ne da suka fito daga kasashe daban-daban na nahiyar afirka suka halarci wani zama da aka yi na musamman a habasha dangane da muhalli a makon da ya shuɗe manufar wannan taron kuwa ita ce samar da matsaya guda a cikin nahiyar ta afirka dangane da taron ƙasa da ƙasa a kan muhalli wanda za a yi a ranar goma ga watan nuwamba zuwa 21 gare shi a kasar brazil taro ne wanda zai hada duniya baki daya saboda a tattauna matsalar da ake fuskanta dangane da sauyin yanayin duniya to abinda aka mayar da hankali a kansa a yayin wannan zaman da mutanen nahiyar afirka suka yi a birnin addis ababa na kasar habasha shine batutuwa da suka shafi kare muhallin da hanyoyin da za a samar da kudaden kare shi musamman ma dai a cikin fagagen makamashi wanda yake da tsafta da kuma gina birane ba tare da an sare dajuka ba a kare ɗabi'a kenan da samar da hanyoyin sufuri masu amfani da makamashin da baya gurɓata muhalli hakanan kuma an tattauna hanyoyin da za a bunƙasa makamashin da kuma ilmomin da aka gada wato na gargajiya a cikin tsarin zamantakewa na nahiyar afirka wani abu da zai sake budawa ya fito da ma'anar ilimomin da aka gada shine irin abin da ya faru misali a kasar burkina faso da a shekarun baya wani bawan allah ya yi amfani da ilimin da ake da shi na gado ya kare muhallin wannan ƙasa da ya taɓarɓare ya yi haka ne ta hanyar yin shuke-shuke a cikin wasu ramuka da haƙa masu yawan gaske bayan da garin da yake rayuwa a cikinsa ya zama sahara saboda kwararowar hamada kuma mazaunansa suka yi hijira ya zama na an daina noma amma bayan wani lokaci kaɗan sanadiyar amfani da wannan hanyar da suka gada kaka da kakanni sai ga ya tashi wanda ya ba wa duniya mamaki har ta kai ga jami'an kare muhalli a majalisar ɗinkin duniya suna cewa abinda sawagwada ya yi na ƙasar ta burkina faso ya sa sun zama marasa aikin yi domin kuwa sun shekara da shekaru suna batun kare muhalli amma sun ci tira sai gashi wani wanda ya amfani da ilimi na gargajiya da gado ya yi abin da ilahirin kungiyoyin kare muhalli na duniya kakaf ba su iya yi ba daga cikin abubuwan da mahalatta taron na afirka suka mayar da hankali a kansa kuma da akwai hanyoyin da za a jawo hankalin kasashen waje ya zamana suna zuba hannun jari mai tsokan a cikin dukkanin waɗannan fagage da aka yi magana a kansu a baya a wajen shekara ta 2023 da aka yi taro na kare muhalli nahiyar afirka ta samu gagarumar nasara saboda yadda wancan taron ya jawo masu zuba hannun jari a cikin fagen da ya shafi kare muhallin an samu kudaden da sun kai dala amurka biliyan 20 haka Dan kuma kasashe da sun kai hamsin da hudu ne suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar da ake kira ta birnin nairobi kenya wacce manufarta ta kasance samar da matsaya guda ɗaya a cikin nahiyar afirka saboda fuskantar ƙalubalen da ake fuskanta a cikin nahiyar ta fuskar muhalli hakanan kuma a samar da hanyar samun kudaden na tafiyar da shirye-shiryen da ba za su yanke ba nahiyar afirka dai tana cikin yankunan da suka fi tasirantuwa daga ayyukan da manyan masana'antu na duniya suke yi da suke fitar da iska mai gurɓata muhalli to wani batu mai muhimmanci shine na wutar lantarki da makamashi mai ɗorewa wani rahoto da cibiyar emba ta nazari da bincike ta yi akan makamashi ta bayyana cewa da akwai mutane miliyan 600 da suke rayuwa ba tare da wutar lantarki ba a cikin nahiyar afirka kuma da akwai wasu mutanen da sun kai biliyan ɗaya a cikin wannan nahiyar da sun dogara ne da itace ko wasu hanyoyi masu gurɓata muhalli wajen samar da makamashin da ake yin girki da shi wannan ƙalubalen da ake fuskanta a cikin nahiyar ta afirka ya sa wajibi ne a lalubo wata hanya ta samar da makamashi mai ɗorewa mai tsafta da baya gurɓata muhalli to sai dai kuma nahiyar ta afirka ta sami wasu nasarori tun daga taron farko da aka yi na muhalli za a iya cewa an samu karuwar amfani da hasken rana a cikin ƙasashe ashirin na nahiyar da kaso 60 cikin 100 wannan sauyin ya faru ne daga wancan lokacin zuwa shekara da ta gabata amma wani abin takaici shine yadda a cikin nahiyar babu masana'antu na makamashin hasken rana wato masana'antun da suke kera abubuwan da ake amfani da su domin samun hasken rana ɗin kama daga batira da panel-panel ɗin da ake amfani da su da kuma na'urorin da suke canza da sauya shi hasken ranar ya zama makamashi da ake kira kwambata kenan an sami karuwar amfani da hasken rana a cikin waɗannan ƙasashe ne ta hanyar shigo da waɗannan kayayyakin daga ƙasashen waje wanda abin takaici ne a cikin nahiyar babu masana'antu na kera waɗannan kayan aiki duka-duka abin da ake kerawa na irin waɗannan kayan aikin na samar da makamashi daga hasken rana bai wuce kaso hudu cikin ɗari ba rashin zuba hannun jari a cikin muhimman cibiyoyin da za a iya kera waɗannan kayan aikin ne babban dalilin koma bayan da ake samu a cikin wannan nahiya a ƙasar tanzania mai baiwa shugaban ƙasar shawara a kan harkokin sauyin yanayi richard moyinci ya bayyana cewa nahiyar afirka a shirye take da taka rawa da ta dace a fada da wato sauyin yanayi idan aka samar da jarin da za a zuba a wannan fage domin babban abin da nahiyar take fama da shi shine karancin zuba hannun jari a wannan fage kamar yadda wannan jami'in na kasar tanzania ya bayyana to wani fage da yake da matukar bukatuwa da a zuba hannun jari a cikin cikinsa shine makamashi mai dawama wanda baya gurbata muhalli jin hakan shine zai baiwa nahiyar makamashin da take da bukatuwa da shi domin ayyukan ci gaba da raya ƙasa shugabannin kasashen nahiyar afirka sun sha yin kira da a zuba hannun jari a cikin wannan nahiyar kuma a wannan fagi na lokaci mai tsawon abinda ba su son gani shine cewa hannun jarin da ake zubawa na kankanan lokaci ne ba na lokaci mai tsawo da dogon zango ba abinda kuwa nahiyar afirka ɗin take da bukatuwa da shi shine dala biliyan saba'in a kowace shekara a matsayin zuba hannun jari waɗannan kuɗaɗen ne za a yi amfani da su domin fuskantar kalubalen sauyin yanayi amma kudaden da aka zuba a shekara ta 2023 ba su wuce dala biliyan 15 ba to zuba hannun jari dai a cikin nahiyar afirka zai amfani duniya ne baki daya domin kuwa a cikin wannan nahiyar da akwai nau'o'i mabambanta na ma'adanai masu kima da daraja da manyan kamfanonin duniya suke ta gogoriyan ganin cewa sun shiga hannunsu a halin da ake ciki a yanzu ƙasashen duniya suna rigegeniya domin samun rabonsu daga cikin wannan arziki da Allah ya huwa cewa nahiyar Afirka. A dalilin haka, shugabannin nahiyar ta Afirka suna da ra'ayin cewa ya kamata duniya ta ƙara yawan kuɗaɗen da take zubawa na jari a cikin wannan fage. To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu karkare baki ɗaya mu ban kwana da ko muna gayyata ko zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin masu saurare. Hassan barka agaris ne ke yi muku lale marhaban a cikin shirin. Kamar da muka riga muka labarta muku hukumar ƙididdiga ta ƙasa a Najeriya ta ce hauhawan farashi a kasar ya rugu da kaɗan a watan satumban da ya gabata a cewar hukumar hauhawan farashi a kasar ya sauka da kashi 2.34 cikin 100 inda ya koma kashi 19.53 maimakon kashi 21.87 da yake a watan ogistar da ya gabata. To wannan shine madu'in namu a yau. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci Iran. Sunana Kwamaratil Yasu Yakuba daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Game da dama da kuke ba muna bayyana ra'ayinmu a game da abubuwan da ke ci mana tuwa kwarai zan yi amfani da wannan dama na kira ga al'ummar kasar Kamaru. Ya kamata su kai zuciya nesa su zauna lafiya domin kaucewa tashe-tashen hankula da zubar da jini a daidai lokacin da ake jiran bayyana sakamakon zaɓe. domin sanar da wanda ya lashe zaben kasar kamaru muna kira a gare su ya kamata su zauna lafiya domin zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki duk wanda allah ya bashi su taru su riƙe shi hannu biyu su taya shi da addu'a su kama masa allah ya sa a yi wannan bayyana sakamakon zaɓe lafiya a kammala lafiya ba tare da an samu zubar da jini ba ko kuma tashe-tashen hankula a ƙarshe muna fatan allah ya kawo zaman lafiya mai dorewa a ƙasar kamaru da ma ƙasashenmu na afirka baki ɗaya na gode sunana kwamar tiliyasu yakuba daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya rediyo biyu e, jamhuriyar musulunci iran sunana kwamar tiliyasu yakuba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radiyon jamhuriyar musulunci tehran da farko dai suna na sani dan jaji da yake na unguwar a garin maradi alal hakika wannan sabka farashin kayayyakin abinci kashi 2.34 to za mu ci eh, ya yi daidai amma ba nan gizon yake saƙa ba shin wai su 'yan najeriya nan ya ya take mutane suna kuka da ayyukan sannan suna kuka da albashi ma'aikata ba su da albashi albashin su bai isa su sannan ba wani abun da ake ba inda kuɗi yake tahiya duk irin yadda ake ganin abu zai yi sauki ba ka da abin sayan shi kai wurin ka tsada ne kenan gwamnati dai ta ƙara dibawa ta bullo matalakawa da hanyar da za su yi nema su samu sannan kuma masu ɗan ƙaramin albashi ya kamata gwamnati ta dibi albashin nan su ta ga ya ɗaunin suke ta rayuwa duk wannan abubuwan su ne abubuwa wa'anda ya kamata gwamnatin najeriya ta duba da sauran gwamnatoci na ƙasashe kasashen afirka da fatan za ku tashi lahiya mai magana ku sani da da ke nan zari a garin marami assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na boh kuna tare da haɗari mai kwamfuta mai yama lokal gannet kebis ta najeriya shugaban muryar matasan afirka to alhamdulahi babu shakka an samu raguwar farashin kayayyakin abinci a tarayyar nigeria tun a watan satumba da ya gabata to amma gaskiya sai dai wani hanzari ba gudu ba wannan sauki ba wani sauki ba ne ce lokacin kakar da ta shigo domin duk a shekara a daidai wannan lokacin da ake ɗiba amfanin gona za ka ga kayan abinci sun yi ƙasa to sai dai wani korafi da a gare mu ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki matakin rage sauki ko kuma rage kudaden takin zamani da kayayyaki tun daga maganin feshi da dai sauransu domin talaka shi ma ya samu saukin noma cikin kwanciyar hankali da lumana suna na haɗari da kwamfuta mai yamma local government kebis najeriya shugaban muryar matasan afirka Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai maka magana Aliyu ya hadi a nan garin Nasarawa kuma ɗan galma wakili masu kiyaye da saurari da reshen jihar Tawa. Sai mu ci Allahumma subhanahu wa ta'ala ya Allah ka tausaya mana kama na sauki kama na wataccen hankali. Ya eh, hukuma da ke cewa abinci ya rigu sabanin kwanakin ba da yanzu. Abin da dan adam ke bukata yan uwa kwantaccen hankali. Kwanciyar hankali ke sa dan adam shi dibi abincinsa. Kwanciyar hankali ke sa dan adam tsashe bauta wa Allah. Kwanciyar hankali ɗan adam zai tashi shi ta tada abinci sha'arana idan ɗan adam bai samu wannan ba na za cewa abinci ya sauki mutum na fama ya bai gida ne ya bai gonaki ne ya bai komi da komi a lokacin da shi ke ci sha a arzikinsa da yawa ta da wani ma'azan abinci ne yakan ce yanzu bai da su da gona ta cikin daji ya barta ko a ce mai sai da abun nan shi biya an kama dan uwa yanzu ana iya ce mai abinci ya yi sauki ya ilahi abinda muke kira da shugaban ƙasa na Najeriya ko hukuma mai kula da abinci ta bi hanyoyin da za ta kama ɗan arewa sauƙin kwanci hankali. Assalamu alaikum Radio BOH Jamhuriyar Musulunci da ke Iran sunana Ilyasu M Ilyasu Gula daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To maudu'in da kuka ba mu a game da sauƙin hauhawan farashin abinci a Najeriya tabbas wannan gaskiya ne an samu sauƙi sosai ma kuwa sauƙi an samu domin za ka ga duk wani nau'in amfani duk wani nau'in abinci gaskiya ya yi sauƙi sosai ma musamman ma yanzu da kaka aka ke shigowa to dan kalubalen da muke fuskanta shine kamar kayan kamfani gaskiya har yanzu bai sauka ba yana nan a yanda yake amma daga bangaren amfani da dabbobi duka an samu sauƙi na hawan farashin su to gaskiya dai kalubalen shine yanzu in ka ɗauki amfanin gonanka ka je ka sayar zaka sai abubuwa daga ake kawa na kamfani zaka ga gaskiya farashin su gaskiya ba ɗaya bane ba ya kamata a ce idan duk wani nau'i na amfani na abinci abinci ya sauka to shi ma kayan kamfani a ɗan rage masa domin talaka ɗan ji daɗi saboda shi talaka bayi da komai wannan amfanin da dabbobin su ne abubuwan da yake ci gaba da gudanar da rayuwarsa in har an ce ba su da faraci kuma kayan kamfani na da faraci to hakan ma dai kalubale ne sosai a ƙasa ta najeriya yanzu kamar yadda dabbobi suke da sauki amfani yake da sauki to gaskiya ya kamata ce shi ma kayan kamfani an samu damar an sauke shi farashin yake tafiya daidai da daidai Ilyasu Ilyasu Gulawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya a tashi lafiya. Yawa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Muryar Jamhuriyar Musulunci barkan ku da ake da fatan kowa yana lafiya. Mai magana Malam Bashir babban tasha layin difa da Magarab. To masha Allah masha Allah. Eh hakikanin gaskiya a nan Niger ko in ce a jihar mu da Magarab farashin abinci ya ragu gaskiya ƙasa matuƙa. Gaskiya mun yi farin ciki ko mun ji daɗi game da irin yadda farashin abinci yake sauka ganin yadda ƙananan karancin kuɗi yake a hannun jama'a dama kuma in abinci ya yi tsada sai ka ga abin da ya zama turka-turka amma alhamdulillah yanzu duk irin yadda ka samu abin da ka samu a yakan isa wanda za ka sayi abinci da kai da iyalinka babu abin da za mu ce ma Allah sai godiya da fatan Allah zai kara sauwaka mana ya mana sauki game da irin wannan lamarin hakikanin gaskiya muna godiya sosai kuma muna fata Allah ya kara sassauta shi gaba daya eh, mai magana malam Bashir babatar Tasha da Magarab assalamu alaikum warahmatullahi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Barkan kuma da wannan lokaci BOH Hausa. barkan ku da rana fatan ku da wasu lafiya hassan barka barka da kokari ina maka addu'o'i dai Allah ya ƙara kare ka Allah ya ƙara ɗaukaka ka Allah ya ƙara ɗaukaka wannan kafa Allah ya ƙara ɗaukaka zulunci ya kare ka furci to kamar yadda aka nemi ra'ayoyin jama'a game da farashin abubuwa musamman a nan ƙasa ta Najeriya a gaskiya farashin abubuwa sun sauka oba yanzu wallahi ba gaskiya abubuwa sun sauka bangaren dai kayan noma ina ba abin da bai sauka ba amma kayan masarufi dai kamar su taliya haka su manja su man gyaɗa da sauransu su su wannan farashin su za haka da irin wannan saukan ba su kilin da sabulu amma mu bangaren dai manoma mu dai namu ya yi ragargara to da fatan dai za a a sasanta su ma wanda ba su karasa saukowa ba kamar kayan masarufin su ma a sauko da su ana so a yi adalci domin abin ya tu gaba daya manoma sun sha wahala ɓoye da wannan damina ta gabata an sai taki da tsadan gaske akwai takin da a saya buhu ɗaya kimanin naira dubu ɗari zuwa casa'in zuwa tamanin to ka zo kuma kana sai da buhun masara dubu sha takwas sha tara kaga ai an samu feluwa to ubangiji Allah ya mana muwafaka Allah ya mana muwafaka magana Alhaji Usman daga Wadal Sokola min Kaduna Najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci sunana Muhammadu Ambare Bari shugaba na fada mazajen daga ya mai mijiyar to lalle abinci alhamdulillah masha Allahu ala kulli halin nigeria new york da abinci ya yi sauki eh, amma nan fesh akwai abinci inda bai yi sauki ba a kasan damana inda take ne addu'a kuma yadda ya sauka kuma ya ta yi har ya zama da kaka duka kudin su daidai ne allah ya sa a yi ci lahiya a sha lahiya sunana muhammadu ɗanbari bari shugaban na fada mazajen daga mai nija salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci iran barka ku da wuni barka ku da wannan rana ta laraba mai taron albarka farko dai sunana ibrahim shushana wanda ke garin kasige jamhuriyar nijar bamba na masu kira da saurari wanda shi kira shan jihar maradi ina muku fatan alkai alheri Hassan Barka na ji maulidi wanda aka dora dangance da watan da ya wuce da wannan wata da muke ciki dangance da hauhayar kayan abinci ko kuma da rage wasu hakikanin gaskiya alhamdulillah alhamdulillahi sai ma Allah subhanahu godiya bangaren da abinci gaskiya bisa ga wata wancan ga wannan watan ma wancan wata ya ƙara sabka kuma wannan watan ya sabka kenan muna godiya ga Allah subhanahu Allah ya sa haka ta kasance mana alkhairi sai dai kash akwai wani dan wuri kaɗan wanda dangance da abin sayan shine in ka zo al'amarin wajen saidawa za ka saida da sauki to amma harkar dala gaskiya kamar yanzu tana da waya wallahi sai godiya amma gaskiya wani bangaren abinci alhamdulillahi wurin kayan kwali waɗannan dai gaskiya su a takaice dai basu sauko ba amma wani bangaren hatsi dawa wake masara gaskiya kam na alhamdulillahi amma Allah subhanahu godiya assalamu alaikum sashen wasa rediyo yaran mai magana murtala mai gini da don gwami ne jihar maradi jamhuriyar nijar e lalle wannan abinci da ya sabaka ga watannin baya gaskiya ba da laifi an ji daɗi sosai an ji daɗi sosai da sauka abincin da da yake ya rage farashi ƙasa ga yadda shi ke ba rawar haka lalle duk ɗan nijar ga wanda ke kishin nijar lalle ƙasashen mu ma baki daya ba sai Nijar wani kishin kasan mu dan da Nijar da Najeriya wajen dai abinci alhamdulillah dan dai akwai sauki sosai ga bala gaskiya akwai sauki eh, to amma wajen samun abin da za a sarrafa ni nan ne aiki shiki abin da ko za a saida da sauki kuma ka da za a kai wanda za ka samun kuɗi akwai matsala har yanzu eh, ya kamata gwamnatocin masu samun ma samari wani aiki wanda za su rinka yi kamar zinare gata na arewacin Nijar ya kamata hukumomi su sa ido su yalan sa ta yi sai buɗe a bani kuma sa ido a kansu. assalamu alaikum radio ta haram musulunci suna na shugaba iliya ne kanti da shayi garkin jara ana hakikan a watan satumba da ya shige gaskiya ko munan wajejen mu gaskiya kayan amfanin gona da ya shigo an samu rage kama masara dawa hatsi eh, gyada duka abubuwa da wanda ka sani na kayan gona an samu eh, ragi daga ciki sai dai kayan masarufi ne mu a nan wajen gaskiya har yanzu zai saura kuma muna kira dai ga gwamnati ya kamata ta sa. sake dubawa ta ga cewa ta bullo da ayyukan yi wanda matasa za su samu su yi ko kuma a ɗauki ma'aikata da yake za su maye gurbi da zaman banza haka ya kauce wannan zaman banza a daina shi to muna muku fatan alkai rediyo tare muryar musulunci suna na shugaba iliya mai kanti shayi garkin daura tare nigeria muna da tare da ku hausa barka da kokari barka da aiki mai magana rabi alhaji mamman wanda aka sani da suna rabe mai aski shugaba na kungiyar masu kirar radio jihar da mu. jamhuriyar Nijar. Eh masha Allah e, kamar yadda kuka yi magana bangare na hawa-hawan farashi na eh, watan Satumba da kuma wannan lokacin da muke ciki eh gaskiya dai hakanan ne ba ma a ƙasar Najeriya kaɗai ba haka nan ma jamhuriyar Nijar a yankin mu ma dai mun samu ragowa Eh, kaɗan daga cikin irin abubuwan amfanin gona da aka fara girbin su ko da aka fara cin amfanin su a cikin wannan watan gaskiya an samu ragowa sosai ma na wajen bangaren hawa-hawan eh, farashi domin an samu ragowar abinci eh, kamar irin su hatsi wake dawa su gujiya wannan duk da dama daga cikin su ko kuma ce gyada da dama daga cikin su an samu ragowar hawa-hawan farashi daga wannan watan da muke ciki kuma daga wannan ne muke kira ga dukkanin al'umma na cewa ba samun ragowar bane ba kadai ba abin aiki ba a kula da shi ma kadai abin aiki ne mun gode biyu a hausa mai magana rabi alhaji mamman wanda aka san da suna shugaban rabu mai aski da magaram jamhuriyar nijar to masu sauraro ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan duga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka agarsu na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. don matasa. Bismillah Rahman Rahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkanku da yau da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shirin na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan lamuran da suka shahi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo da shi a fagen rayuwa. Shirin dai a yau zai kai mu a jihar Agadez da ke jamhuriyar Nijar, inda wata ƙungiyar matasa musulmi mai sunan Club de Jean Musulman ta kaddamar da wani shiri na bada foro ga matasa akan kyakkyawar fahimtar addinin musulunci. Sai a kasance da mu domin jin cikakken shirin wanda ni Hassan Barka zan gabatar. Duniya kashe ahu kowa ya kashe taro ya yi barna duniya mu bi ta a hannu. To madalla, da fatan an kimsa kuma an daidaita a cikin shirin. kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin yau za mu yada zango ne a jihar agadez da ke jamhuriyar niger inda kungiyar matasa musulmin jihar mai sunan club de jol musulman ta kaddamar da wani shiri na ba da foro ga matasa 'yan makarantun boko a kan kyakkyawar fahimtar addinin musulunci baya ga ɗaliban makarantun bokon kuma kungiyar ta mai da hankali ga ba da foro ga 'yan mata da matan aure da kuma iyaye malam abdulmumin muhammad shugaban kungiyar matasa musulmi ta jihar Agadez ya yi ma wakilinmu na jihar Agadez Umar Sani da karin bayani kamar haka. To alhamdulillah wannan horo mun saba din shi yanzu kusan shekaru za a ca kuma muna yin shi akan matasa musamman 'yan lakwal na sai da na lise saboda a dama tunani mun gane cewa yau wannan matasa su ne jagora mayan gobe kenan idan halin su ya gyaru insha Allah muna fata eh, ƙasa za ta gyaru yau mu waye gari cewa muna da jagora eh, cikin ma'aikacin ne daban-daban duka musulmi ne amma saboda wasu fahimta da amana da Allah ya basu suna jagorancin aikin da an ka basu amana da an ka basu ba su cika ta to mu gurin mu shine wannan matasa da muka kokarin mu horar da su akan tarbiyya ta musulunci idan Allah ya sa gobe tunda su ne gobe za su zama jagora na wannan ƙasa cikin su ne za a samu wani minista wani shugaba wani director kenan idan sun ka samu horo tarbiyya ta musulunci wannan amana da ƙasa ta ba su muna fata za su cika ta shi ne wannan guri namu na horar da su yanzu mun kai 'yan shekaru muna wannan tara wannan yara a cikin aji-aji na lokuloli daban-daban na faranko arab tagama da gama na imayir duka muna yi lokaci-lokaci muna tara su muna musu wannan horo insha Allah. To cikin irin abubuwan da ke ba su horo kamar wa'in abubuwa ne haka aka fi mai da hankali a kansu. to abinda muka ma mm, ba da hankali kan shine tauhidi dan shine gamshikan addini kenan ka san Allah wanda halicce ka duk abinda za ka yi ibada in baka san Allah ba baka san shi kamata kai ita ba to yana addinin ka shine da shi yasa muka ba da ƙarfi wajen tauhidi sannan sallah kenan tunda bayan tauhidi sallah za ta biyo da tarbiyya da kuma mu'amala kamar zaman mace da namiji abinda shahi aure hakan ga suna da muka ba muhimmanci yara su ma musamman tarbiyya ce muka ba muhimmanci da sallah da kuma tauhidi kamar da na ci wanga abu dai tauhidi musamman shine mun kai ba kare saboda shine gimshikin addini kamar yaya za ku kwatanta ma mutane waɗanda suke ganin da an ce batun ba da foro kamar game da musulunci haka sai su ga kamar dai gargajiya ce kasance su su yan eh, makarantu na boko kamar ya ne za a bambanta musu tsakanin wanga abubuwa ya ni wannan abu sanci jahilci ne dan shi musulunci dan dai ba mu fahimce shi na ya haɗa komi wannan horo ne kamata ma a ce ya zama wani darasi ne wanda ma an cikin tsari na karantar kenan shi musulmi shi zan shi na neman ilimin shi na zamani kuma ana tarbiyyatar da shi addinin shi saboda shi zan musulmi mai unhanin kan shi da al'ummar shi saboda idan musulmi ko ya san ilimi na zamani bai gane addinin shi ba shi ka ka cikas wata rana baya ta yadda aikin shi ko amana da an ka shi ta ƙasa shi sa muka gani wannan abu ne wanda ya zama ya kamata a ce ya zama wajibi za ana tarbiyyatar da yaran ilimi na zamani kuma za ana tarbiyyatar da su addinin su gane shi saboda su unhani ƙasarsu saboda shi addini amana ce nan duniya har lahira yana shi sa muka gani wannan foro yana da unhani ya kamata a ci an karfafa shi kuma shi na wannan guri mun sama gaba insha Allah mu karaba da himma mu ilimi kar mu sa kasala yara ƙungiyar na bada foro ne a cikin makarantun boko a ranakun futu haka kuma kungiyar na tara iyaye mata da 'yan mata a wasu shiyoyin da ta keɓe a wasu unguwannin wakilinmu a jihar ta agadas har ila umaru sani ya ziyarci ɗaya daga cikin shiyoyin ga kuma rahotonsa bayan foro da kungiyar ta bayar ga wasu matasa maza na cikin wasu makarantun boko na garin agadas a yanzu kuma kungiyar na mai da hankali ne gaba da foro ga 'yan mata da ma uwaye masu aure a kan sanin wasu ababuwa bisa ga tafarkin addinin islama da suka shafi rayuwarsu ta aure da mata zamantakewa a cikin al'umma malam abdulmumin muhammad shine shugaban kungiyar ta matasa musulman na kuma soma da tambayarsa ko akan waɗannan ababuwa ne foron na yau ya mai da hankali akan shi sai ce da ni to abinda muka ma mm, ba da hankali kan shine tauhidi dan shine gamshikan addini kenan ka san Allah wanda halicce ka duk abinda za kai ibada in baka san Allah ba baka san shi ya kamata kai ma'aita ba kenan addinin ka shine da raguwa shi yasa muka ba da ƙarfi tauhidi sannan sallah kenan tunda bayan tauhidi sallah za ta biyo da tarbiyya da kuma mu'amala kamar zaman mace da namiji abinda shahi aure hakan ga suna da mun kai ba muhimmanci yara su ma musamman tarbiyya ce muka ba muhimmanci da sallah da kuma tauhidi kamar da nace saboda shine gimshikin addini da na kuma tambaye shi kowane guri ne suke son cimma ta hanyar ba da irin wannan foron sai ya amsa mini yana mai cewa mu guri namu shine mu saura al'ummar mu ta farki na musulunci su gane addinin su saboda su taimaka mu kansu da kansu taimaka mu kasarsu kuma saboda su gyara lahirarsu shine gurin kina al'umma ta canza mun ga yanda al'umma mu take ciki musamman ta bangaren addini an jahilce shi kwarai kenan mu gurin mu musulmi ta gane musuluncin ta musamman matasa da yan bariki su gane wannan wannan taya da muke su gane addinin su gaba ɗaya saboda al'ummar su ta gyaru su kansu iyalin su gyaru su gyara lahir su insha Allah shine gurin wasu daga cikin matan da suka samu foron sun bayyana mani irin gamsuwar da suke ji game da wannan foron to cikin wannan foron gaskiya akwai karuwa imani yana kara shiga cikin zuciyoyin kuma harkar sallah harkar addini duka dai in mun zo mun saurare gaskiya yana gayarwa cikin wannan abu mun gode mu masu yin wannan abu kuma muna neman gaskiya kowane wata ma a ta yi in ma ba a yi a yi in da sa'in an zo zuwa da ranar midi sai mu tashi gaskiya akwai karuwa diya jahilci da wani duka dai kai harka ka shatan duk ta yake in kana zuwa irin wannan abubuwa kawai yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin Allah yana cewa ai tunatarwa domin ita tunatarwa tana amfana ga masu imani kenan a kowane lokaci kake zamne ba ka samun wani tunatarwa da za a maka komin iliminka komin addininka kenan kana iya ka shiga wata hanya wadda bai kamata ba amma wanga tunatarwa da ake yi mun yana iya sa ko ka fara wani abu wanda bai kamata ba insha Allah cikin izinin Allah za ka dawo ka sake ga abin da kake kama in mutum yana halalta na wuri yana karuwa da yadda za a rinka tafiyar da ajiyar shi yadda za surtu da yin mace ce tana sanin mutuncin kanta da yadda za ta rayuwa ta cikin duniya ba tare da ta samu wata matsala. Ita dai kungiyar matasan musulmin na jihar Agars an kirkiro ta ne tun a cikin shekara ta 1995 kuma babban guri da take son cimma shi ne na sauya matasan akan tafarkin addinin musulunci ta yadda za su taimaka ma kansu da kansu da kuma kasarsu da kuma su gyara lahirarsu. mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. To masu saurari a gaba ɗaya a nan ne shirin na yau zai ja birki sai kuma in an sake tarban mu a mako na gaba. In Allah ya yarda za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin na don matasa. Yanzu a madadin Umar Sani wakilinmu a jihar Agadez da ke jamhuriyar ta Nijar. da ya tallafa mu shirin da kuma Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa wanda ya haɗa mana shirin. Ni Hassan Barka ke cewa da ku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mu ƙara ba da himma mu ilimi kar mu sa kasala yara. Mu ƙara ba da himma mu ilimi kar mu sa kasala yara. Eh, dukkanin ayyukan da zan da rabbi za na fara. Yara. in ya tsare ni sai na komai in na gama na ƙara rabbi kai salati gummai kyan dasa shi da sura muhammadun rasulullah don ƙaunarsa ce dabara da alihinsa kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin da sai mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi kuma ƙayatarwa. To yau shirin namu ya gaito muku Behruz Muqaddam ne. Wani facen mawaƙi da ke nan kasar Iran wanda ya saba yin waƙe daban-daban a nan kasar Iran. Inda za mu gabatar muku da shi domin jin irin fayafayen da zai warware mana a cikin wannan shiri da muka saba gabatarwa da yake kawo muku waƙoƙi daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran da fatan masu yara zama kuma shirin zai ƙayatar da su. باز همراه پرستوهای شاه میروم تا بیکران دشت ها میروم با کول باری از امید تا کبود آسمان دشت ها باز هم مثل زمستان های پیش میشوم دلتنگ رویای بهار باز در چشمان من گل میدهد شاخه سبز درخت انتظار شاخه سبز درخت انتظار صدق هم سفر تا دیار آشنای آفتاب در دلم رویای شیرین سفر و لبانم نام زیبای بهار می نشینم در کنار لاله ها می شوم غرق تماشای بهار میروم تا انتهای چشم سار تا به پیوندم به دریای امید کاش میشد در خیال سبز خیش نقش آبی رنگی از دریا کشید نقش آبی رنگی از دریا کشید وای شاه میروم تا بیکران دشت ها میروم با کول باری از امید تا کبود آسمان دشت ها باز هم مثل زمستان های پیش میشوم دلتنگ رویای بهار باز در چشمان من گل می شاخه سبز درخت انتظار شاخه سبز درخت انتظار to madalla an gaishe ka behrus Mukaddam a cikin wannan waka da ka yara mana to sai dai yi nisa zan sake haɗa ka da masu saurare domin ci gaba da ka musu wakar ka ta biyu da kai mana inda ka baje ta a cikin shirin namu amma kafin wani lokacin a madadin wanda suka taimaka shi na kammala ni da na kan ku a cikin shi daga farko zuwa karshe da ke ku zama lafiya sai da muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. صدای پای بارون صدای آشنات هوای خاطر من پر از عطر صدات تو از من دوری اما من از یاد تو لبری تموم خاطراتم صدای خنده خاطر شهادت تو رو خاک پاک سر سکوت خونه امشب تو رو کم دارد ای دوست تو چشمام حلقه عشق دلم غم دارد ای صدای پای بارون صدای آشنات هوای خاطر من پر از عطر صدات تو از من دوری اما من از یاد تو لب تمام خاطراتم صدای خنده خاطر رفت از خاطر من شب دیدار آخر شب شهادت تو رو خاک پاک سر